صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa wannan masallaci mai albarka da anas bin malik radiyallahu anhu ke wannan anguwa ta gwiwa eka a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma a cikinsa a cikin yinannukan watan ramadan mai albarka yau muna yini na ashirin da hudu daga cikin yini na wannan wata mai daraja na shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan hudu na shekarar dubu biyu da ashirin da uku ta miladiya? muna karatu a cikin suratu safat aya da muka kwana a kan tajiya ita ce aya ta tamanin da biyu yau insha Allah za mu dora daga aya da take biye da ita wato aya ta 83 kuma ita ce aya da aka karanto mana tare da ayoyin da take biye da ita Allah na a cikin ta wa inna min shi'atihi la ibrahim yana daga cikin yan kungiyarsa a shi'a su ne mabiya da mataimaka da ana kiransa shi'a asalin ma'anar kalmar shi'a kenan wannan lamiri yana komawa ga annabi nuhu wanda aka tsare kissarsa inda Allah ya fara ta cewa wala qad dana nuhun fala ni'mal mujibun kuma Allah ya karkare ta da salamun ala nuhin fil alamin to anan sai Allah ya mayar masa da mai cewa wa inna min shi'atihi malamai magabata sun fasara ta da cewa min ahli millatihi cewa daga cikin waɗanda ke dangin addininsa saboda duka annabawa a addinin su guda shine addinin musulunci to da haka addinin Annabu nuhu shi shine addinin annabi ibrahim shi shine addinin Annabu musa shi shine addinin Annabu isa shi shine addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa inna min shi'atihi la ibrahim kuma suka ce inna min manhajihi man salaka manhajahu Wannan ya dauki tafarkin Annabu nuhu ya dauki hanya irin ta Annabu nuhu shine annabi ibrahim alaihi salam idan ya rabbahu bi qalbin salim yayin da ya zo ubangijinsa da zuciya kubutacciya zuciya lafiyayya ita ce qalbin salim wata ta kubuta daga dukkan shirka ta kubuta daga dogaro ga kowa ba Allah ba ta bauta ba kowa ba Allah ta da hada Allah da kowa a wurin annabi ibrahim kenan wanda allah ya yaba so da dama a cikin alkur'ani akan tauhidinsa da kuma yaki da shirka allah ya ce ga kala li abihi wa qaumihi ma za ta'budun yayin da ce da mahaifinsa da mutanensa ma za ta'budu da mai kuke bautawa wannan abun bauta ne wannan abun hashi ne abun bauta ai ba ku da abun bauta idan dai wannan kuma ba su ne abun bauta Gaba ba ku da bauta ba ta ku ba za ta bauta ne ku ce bauta a ifkan alihata dunan lahi turido a ifkan shine da tsage al-ifku shine tsage yasa Allah ya kirawo fajar da aka wa umar mummuni da aisha da cewa if inda lalli da ja'u bil ifki uswatun min raka ifkan alihatan yanzu alloli na ƙarya na ƙage ba ku dinga bauta ma saboda alloli ne ba da gaske ba alloli ne da ƙarya alloli ne da aka san sassaƙa su annabi yusuf ya ce in hiya illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan ita waɗannan allolin ba komai ba ne ba shi sunaye wanda ko kuma sai ya musu sunaye da ku da kiyaye ma anzalallahu biha min sultan to da ka alloli ne da ƙarya alloli ne da goyi alloli ne na kage ya ce a ifkan alihata shin alloli na kage duna lari ma bayan allah ababun da aka kasa ake bauta ma ma bayan allah to ne dole su kuke so su kuke so ku ci gaba da bauta ma ku fita batun ubangijin talikai ubangijin da ya halice ku wanda ya muku ni'ima wanda ke da cikakken iko wanda ke iya kama ku a duk lokacin da ya ya muku hukuma a duk lokacin da ya zo ya nufi kuka mutu mutu kuka riki waɗannan alloli na tsage na ƙarya sai ta fa ma zan yi ya rabbi da alaƙi menene zaton ku da ubangiji da alaƙi wani ne zaton ku ce ya kuke zan zai yi da ku ya aiko kuma da manzanni kun ƙarya da ya halatta ku shi shi kaɗai kun haɗa shi da wasu wurin ya muku ni'ima shi shi kaɗai amma kuma kowa ku kaɗai na yi da kuka wani shi kaɗai sai kuka bauta musu tare da wannan da kuka ne ba to ya kuke zato ubangiji zai yi sannan ya haifar muku da manzanni manzannin nan sun fitar muku da hujjoji da mutum cewa ne sai Allah shi kaɗai ne ko shi kaɗai ne ta ci abota ba kuma duk wata bauta koma bayan ta ɓata ce bayyananiya sun muku bayani kuma kun wuce to za ka mene ne da kan da kuke ubangijin da ne na nazaratan fil nujum sai annabi ibrahim sai ya duba ya daga kansa ya kalli taurari shine nazara nazaratan fil nujum mutanen da ibrahim sun shahara ga tanajjumi ilimin taurari da bibiyar taurari da gina tasirin abubuwa a taurari yin yanzu tauraro da tauraro da za ya fito to za a kuma arziki a bayan kasa ko tauraro kaza ya fice za a samu sharri bayan kaza ko taurari kaza ya fito za a yi mace-mace a bayan kaza wannan shi da wani ke aiki da ke yi da taurari wanda Allah ta Allah ya hane mu Allah ya hana mu amfani da taurari ta wannan al'amari Allah ya hana mana ya da taurari ne da kawa da sama kuma domin mu gano hanya a kan mana tafiya a cikin dare mu gano hanya ga inda gabas yake ga inda yamma amma neman sanin arzikin da aka yi mana ta hanyar taurari da wani abu ne wanda yake kuskure da sallallahu alaihi wa sallam wata rana suna tafiya da tafai sai aka yi ruwa cikin dare da aka washe gari sai annabi da alaihi da sallam ya ce ubangiji ya ne asbaha da ibadi mu'minun bi wa kafirun yadda bayi na ɗan wani gari wata muminai wata kafirai yadda ba tsali musulna bi fadlin lahi wa rahmatihi fa huwa mu'minun billahi wa kafirun bil kawai wanda yake an mana ruwan sama da falala Allah da rahmarsa to wannan shi ne wanda imani da Allah ya kafa ce wa taurari ومن قال مصرنا بلوك كذا وكذا فذلك كافر في مسلم بالكواكب wannan ko yawa ya gari ya ai an mana ruwan sama da tauraro kaza ai dama duk da daga tauraro kaza ya fito na san cewa sai an yi ruwan sama tun da tauraro kaza da ka gani sai an yi ruwan sama annabi ce to wanda ya haka ya kasance kafirun bi da Allah ya kafirce mun ya yi imani da tauraro ran ba a neman tsanin arziki ta hanyar saurari ba ka kallon sauraro ka ce ga arzikin da zai samu wani ko ka wani sauraro ka ce sauraro ka kaya kuma arziki ka za su yi faɗo a bayan kasa ko shakki ka za zai auku da wannan kaucewa hanya dole ne ka ce a mutane annabi ibrahim annabi ibrahim yana so ya zauna lokacin ranar idan su ne sai shirya mutane an dafa abinci an haɗa kayan idi wata kwalama ta ibi da ba sai suka ajiye a nan sai suka ajiye su a gumaka damar da suka gaba abinci sai su tafi su kai gaban gumaka su ajiye a abincin a gaban gumaka su kuma sai su ka wuri ibi da idan su gama bukukuwa suka dawo sai su ce ai ko kafin su dawo waɗannan gumaka sun sawa abincinsa albarka da ga kowane za su zo a su ya yi da albarka gumaka sai ta ba su yi iri su ta lafiya da to sun haka suna so annabi ibrahim ya shi kuma annabi ibrahim zai tabbata tare da su saboda bai fi ne su ba sannan kuma yana so ma ya koya musu darasi yana so ya kakkarya gumaka domin ya nuna musu irin bautar da suke kai da wata kuma za ka shirya za a fita sai annabi ibrahim ya daga kansa zama sai kalli tauraro sai ce inni mu lallai ni ba da lafiya su da cewa kallon tauraro ne da tauraro ya gano cewa zai kamu da rashin lafiya da haka kenan ba zai fito wani wanda in ya fito to zai kamu da rashin lafiya za ka so ka ɗauka haka tunda haka abu ne sanar sai a gurin kuma al'ada ce da su saba amma shi annabi ibrahim ba kai ne shi ne ya kalla ganin su ya zauna da ya kalla da ya ce in min ta imon imar lafiya ya zo a cikin da nan sallallahu alaihi wa sallam ya ce annabi ibrahim alaihi salam bai taba yin karya ba sai waɗannan guda uku kuma duk yayi su da mun Allah kuma duk su ba wani karya ba ce karara da ba a san karya karara amma ka faɗi magana wanda shi wancan zai zai ta haka amma kai magana da ka faɗa daidai daidai amma yanayi zai sa shi yana iya fahimtar ba haka kake ciki ba wannan sai da cikin sai ta ne take wannan suka ga sai yi sun ba ce ta duk wanda ba ta cikin lafiya kuma ko da kana cikin rashin lafiya yanzu kana iya cewa in ne sake haka nan kana da nan gaba zan yi rashin lafiya shi wanda ka ne in sake kaga na kana kai da wurin rashin lafiya to kaga ce a gurin da ne mara lafiya ne ma'ana ko da ba lafiya nake yanzu zai hana nan gaba ga rashin lafiya amma ga suwan kuma suka fahimta ni da yanzu yake da su bai da lafiya a halin yanzu lafiyar salam wannan da ne na biyu shi ne lokacin da suka zo suka ce man fa'ala hadha bi alihatina waye ya aikata wannan aika aika ga allolin lokacin da suka dawo suka samu an sassare guraka suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu lisufa lalle duk wanda ya da wannan aika aika ga allolin to ba ku fara cikin azzalima sai annabi Ibrahim ya ce da su bal fa'ala hu kabiru ya ce ai wannan babban shi yayi domin ga kira ɗaya da dare kuma ga ce sauran azzalima ta zan fashe wata wanda tare kila bai zo su samu bai zo su kai matsayin ya sa duk ya magance ya sassare su dai zama shi kadai daga da yura ya ce bal fa'alahu kabiru bal al'alba ce ba ya san ba shi yi ba amma ya fa'alahu kabiru ma'ana an gane ko na uku suka ce shi ne lokacin da annabi ibrahim yake tafiya da matarsa sara ummu ta sai suka ba wani gari to wannan garin sarkin garin azzali duk wanda ya zo da mata to zai kwace wannan mata haka ɗabi'a ta ne in dai ka zo da mata in dai matar ka ce to zai kwace in ka ga bai kwace mata ba to ka tabbatar masa cewa yar uwa ka ce to zai kwace maka yar uwa amma in dai matar ka ce to baka yi ta ba zai kwace da shi ne sai aka zo da tsara aka tambaya da ibrahim me ya tsakanin ku da wani me alaƙa ku da wani sai ce yar uwa ta ne alhalin matar ka ga da shi ma ƙarya ce amma damuwa tana da mafita yana da su yar uwarsa addini inda ka ga nan addini musulmi nan ko musulmi ne ko da ka ga yar uwarsa addini amma su suka fahimta cewa yar uwarsa ce ta ne to waɗannan su ne tsararrai da nan sallallahu alaihi wa sallam yana da kuma dukkan su billahi to da ka daɗe ibrahim ce ya ce inni sakimun ya ce ba da lafiya da alamun zan yi lafiya da ka da suka ga haka da suka fita mace shi shi ne Allah ya tabbata wallau an mudbirin sai suka fita bakin suka jura da baya suka kama hanya suka tafi inda suka ta tsamma da gurin hukukuwarsu da gurin hada-hadar idansu suka tafi suka bar annabi ibrahim babu wanda ya saurin annabi ibrahim shi kadai inda kowa ya fita gurin bikin amma ya yi dabara da kin domin ya da فراغ إلى آلهتهم فيتفي إيه، شين راغ بمعنى مالا يكركتا يتفي زوا وطنا اللولي ناس فقال ألا تأكلون فإن اللولي نزي أنا كنت أمسك أمسك أنا جي أنا وقت أنا جي أمسك أنا وقت أنا نزل كامل ga abinci da sun ajiye muku ya kamata ku ce me hana ku cin abinci malamin da ta fi me yasa marwa ba ku ce kufar ba kuma ga mun ga ka iya muku ba ku ba kuma wai ana bauta yanzu a haka ake bauta ba ku magana ba ku ji ba ku gani ba ku amfanarwa ba ku cutarwa ba ku motsa komai ko ku ba ku yi kare ba ku komai a haka ake bauta muku فراغ عليهم ضربا باليمين سيكون سكوت da dama da hannun dama saboda an da ya ba karfi kuma an da ba shi aka saba aiki da shi ya ka da bai wura kan kai musu kuku da ya bi wasu wasu ta a jirya bin aibin kukuwa ya kai musu kuku da karfi amma da wasu abubuwan da wa zahiri kuma ya fi bayyanuwa ya kai musu kuku da arzika da dama a wata an biya Allah ya tabbata alahum dhunaban illa kabira lahum ya gudazzara ya mai da su gunduwa gunduwa ya sassare sai babban kaɗai ya jari sai tare shi ma nan dai ya ta hankalin sai ranta ya masa gatari وجعلهم لبابا إلا Allah ya لعلهم ba يرجعون الله يقول فأقبلوا إليه نعم suka fuskanto shi suna gaggawa hankalinsu ya tashi an sare alloli an sare abubuwa an sare masu taimaka masu an sare ubangijai da haka akwai matsala hankalinsu ya tashi a zuwa talabiya Allah ya ce da suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min zalimin sai ce bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhu in kanu yamlikun yace ai wanda babban da ya yi ga shi kuna ganin da gaske kuma ga shi kuna ganin kadai ne ba a tsara ba a ga alamun da ne ne tsari kuma ba ai ga su ba alloli ba ne ai ko da aka tare su ai alloli ne suna magana ku tambaye su mana ku cewa ya tare su ai za su ba ku ansa tunda alloli ne har ana bauta musu ai za su zama wanda ya tare daga nan sai suka ba da suka ba da gawa amma sun haka sai suka roƙe suka ce su ai ka san lakar alim da ma haɗula iya ne ai ka san waɗannan ba sa magana to da ba kawai cikin da yake so a kai gare shi to a kan wanda zai gina sai ce za mu ta abuna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffir lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun sai ce ku da hankalinku da komai ba tsaya bautar abin da baya ji baya gani baya magana baya amana da komai baya cutar da komai bai motsa komai haba da hankalin ya ce tir da ku tir da ku ba za ku yi amfani da da ku ba to daga nan da suka gaba su da hujja dama shi wanda yake ba bisa kan gaskiya ba da ka kore shi da hujja to ba abin da zai yi sai ya kawo maka karfi sai amfani da karfi da farko zai mun hujjar da ba hujja ba shi kamar ne ba zai tarawo yace da annabi musa annabi musa ya ce auren zai ga mutum ya mu rizqa al fajir in kunta min as-sadiq sai kuma su goda na zo maka da hujja ya ce kawo hujjar annabi musa ya kawo hujja Allah za samu ba ila iya tsofanin mu'min wani za a yi da hujjar ne a yi mai zuwa wajen nazir kaga hujja an kawo masa sai ya kokarin bai da hujjar ba hujja ba sai ya ce ai wannan ba komai bane ba ta kai sihiri ne ka zo da gidan ka fudda mu da garinmu daga garinmu da wannan sihiri balana yadda ka bi sihirin kintilik za mu zama ka da sihiri irin wannan akwar ya za ka tarkato masa duk masihirta da bokaye a yankin kasarsa gaba ɗaya suka zo kuma suka masa a yanzu suka ce to kamar saba irin wannan za a kira mu mu zo mu yi aiki idan an biya bukata kuma wani gidan mu sai a fita mutum mu a watsar da mu da haka kai yin za a yi ta da wajewa idan mun ci nasara an samu biyan bukata to za a ba mu hakkin mu mai za a ba mu za a ba mu kaza da kaza ya ce duk za a ba mu kuma ma ƙari a kan haka wa inda kun idan da minal muƙarrabi zan sun ya kuma daga cikin muƙarrabai suka ce yanzu maka ji magana kuma yanzu an biya kokarin aka je an kai a kan za ka fara ko fara a kan ko za ka fara kowanne da su ne je mu da zama media a nan wata ya je wata ta ba ta zama a duk ta hajiye waɗannan sannan kuma ya riƙe a masa ta dawo kansa nan da ta suka yi ka gaskiya ta bayyana idan ya zama da waɗanda aka kira su a annabi Musa su da kansu suka tabbatar da gaskiyar annabi Musa da kuma gaskiyar cewa abin da ya zo da shi ya fi ƙarfin sihiri abin da wanda babu kan da zai iya wannan ba. da haka sun yarda sun yi kauya ga annabi kaga bai kamata su da nan kaga darasi waɗanda ka kira da kace ba hujja ba sihiri to ga ga yanda kansu su suka bi kauya suka karba suka yadda da dan kusa kaga bai kamata ne ya karba amma sai ce ai ya gano kaga zai zai amfani da bawa ai na gano shi ne dan ku shi ya koya ku sihiri kuma sai kun dan ku da ku kaga zai amfani da bawa to haka su ma da annabi Ibrahim ya gaya musu sai suka yi amfani da fawa suka ce har da kuwan ru'a ne aka kuma in kuntum mai ku kona shi ku taimaki ku idan ga da kuke kuna son su kuma kuna kota kaga hujjar da ya kama su ba ita suke kokarin murkushewa a a hujjar ta tabbata ba abin da ke iya tunkuje hujjar to amma mai saura bari su yi amfani da fawa shine Allah ya ce fa aqbalu ilayhi yazifun qala ta'buduna ma tashkurun yace yanzu ku da hankalinku da tunaninku za ku bauta ma abin da kuke sassaƙawa da kanku da kanku ku je ku sassaƙa itace ku mai da shi gunki kuma ku ce ya zama abu da kanku za ku sassaƙa dutse ya zama gunki ku ce ya zama abu yanzu kuma kanku adadin kun yi aiki na tunani da hankali ah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun alhalan Allah shi ya halicce ku wa ma ta'malu da abin da kuke aikata malaman tana da fuska ne gurin kun saka ba wanda ake wallahu khalaqakum wa ma ta'malu sai ma ta zama ismul mawsul Allah shi ya halicce ku da abin da kuke aikatawa daga da abin da kuka aikata Allah shi ya halicce wannan idan kun kera mota Allah ne ya halicce ta idan kun sassaba gunki Allah ne ya halicce ta. idan kun yi duk abin da kuka Allah ne dai masala shi ne wa ta amalu na bi ma'ana ma basariya sai zama wallahu khalaqakum wa amalakum Allah shi ya halice ku da aikin ma'ana da duk aikin da kuka yi sawa'un aikin da kuka aikata na kera wani abu ko ko aikin da kuka aikata ku a karan kanku za ka idan kai sallah Allah zai halitta sallah da kai idan kai azumi Allah ne halicci azumi saboda za mu halaka kuma ma ta amalu a takdirin takdirin takdiriya wallahu halaka kuma wa amala Allah shi ya halicce ku da aiki wannan shi ba da mutum da ake korewa mutum da na cewa Allah ba shi ya halicci aikin bayi ba bayi su ke halitta ayyukan wannan kai ba Bukhari ya yi littafi musamman ya masa suna da khalqu af'ali ibad khalqu af'ali ibad halittar ayyukan bayi da ka yi wani aiki da bawa to halittacce ne daga Allah to ya kawo hadisai da hujjoji a cikin wannan littafi ya ga aqidar ahlus sunnati wal jama'a shine Allah shi ya halitta mutane kuma Allah shi ya halitta ayyukan da suke aikatawa kuma duk wannan waɗannan sun shiga karkashin wallahu khaliqu kulli shay'in Allah wa khalaqa kulla shay'in Allah shi ya ce komai da komai ya kunshi mutane da kuma abin da suke aikatawa qalu bunu lahu bunyanan qalu lahu bunyanan ce kalu bunu lahu bunyanan sai suka ce ku gina masa gini ku tona kasa ku gina kasa kuma ku gina kasa nan a tara makamashi a kunna wuta ta wuru sai ku je ba shi wanda shi ne kawai sakamakon da za ku ma wanda ya ci zarafin